rana suna lissafi na ta'azib madarij salikin a torerewa da tantancewa na littafin madarij salikin wanda asalinsa na ibn al-qayyim al ne babu da malam ce ma'anar rabb war rahman ma'ana ar-rabb da kuma ma'ana ar-rahman tunda yana magana ne akan abin da fatiha ta kunsa ya yi mana magana akan alhamdulillahi rabbil alami sai sake dawa ya ɗauko ma'anar rab da kuma ma'ana ar-rahman daga cikin aya ta gaba da ce daga cikin wato ainihin can baya kenan fatiha da ya karanta bismillahir rahmanir rahim to zai mana ma'anar rab da rahma da kuma alaƙa da take tsakaninsu yace wa ta'ammal irtiba al-khalqi wal amri bi hadhihi al-asma al-thalath kalura da ɗauruwar al-khalq halitta wal amr da al-amali bi hadhihi al-asma al-thalatha da waɗannan sunaye guda uku wahiya waɗannan sunaye sune Allah da ar da ar-rahman wai ka lura da alaƙar da take tsakanin al-khalq wal kamar da Allah ce ala lahul khalq wal amr wato ku saurara halitta ta Allah ce al'amari duka na Allah to ka lura da wa'annan da kuma alaƙar da me da inda da sunan Allah Allah da sifarsa ar da kuma sifarsa الرحمن كيف نشاء عن الخلق والأمر والثواب والعقاب يا يقول إن سنة يا الله قدعوكم واتو الخلق مجنى حلتا والأمر دا الأمر والثواب دا بعد لا دا والعقاب دا بعد القوبة سكتاسو تغغريتا وكيف جمعت الخلق وفرقتهم yaya ta haɗa halitta kuma yaya ta raba su fala aljam'u wala alfarq haƙawa ya tabbata gare ta ita waɗannan sunaye wal farqu wala alfarq kuma rabawa ya tabbata gare ta فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات سنن الرب الجمع الجامع حقا وتتكي من تتريوى لجميع المخلوقات baki ɗayan halitta to lahu sun tabbata ga ubangiji sunan arab fa huwa rabb domin me domin fa huwa rabbu kulli shay shine ubangijin komai wa khaliquhu ne mahaliccin komai wal qadiru alayhi ne mai iko akan komai la yakhruju shay'un an rububiyyatihi babu wani abu da zai fita daga ainihin rububiya ta ubangiji shine halittarsa da tafiyarwarsa ga halittarsa komai yana ƙarƙashin rububiya ne yake tafi da shi shi ya halicce shi kuma shi yake tafi da shi wa kullum man fi samawati wal ardi abdullahu duk abin da yake cikin samai da kasai bawa ne na Allah fi qabdati yana cikin dankar Allah in ya so ya kama shi yanzu sai ya kama shi wa tahta qaharihi yana su Na haka fashtama'u bi sifatir rububiya, da haka ne waɗannan sunaye sai suka haɗu da sifar rububiya. domin ne da don haka duk komai halitta Allah kuma shi ne ainihin yake tafi da shi na haka dukkanin waɗannan halittu bayi ne nasa suna karkashin rinjayensa da haka ne kuma suka waɗannan sunaye suka da suka rububiya rabu a sifar ila bauta. Ba Allahu ba. fa'allaha mu wa'adahu su'ada wato masu arziki sun kaɗe ta shi wa'adahu shi kaɗe sun bauta masa shi kaɗe wa qarru lahu sun tabbatar masa da tawa'an biyayya bi annahu Allahu allazi la ilaha illa hu shine abun bauta wanda ba abun bauta da gaskiya sai shi والذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له shine wannan da al'ibadatu bauta wa tawakkulu da dogaro ga Allah wa raja'u da kauna abinda ba a kauna ga kowa sai ga Allah wal khawfu da tsoro abinda ba a jin tsoron wani a kansa sai Allah wal hubbu da so irin hubbu son da yake kamata a yi Allah wal inawatu da da al'amari wal ithbatu da kankan da kai da sunfiyawa wal khashiyatu da tsoro والتذلل لكنكن دكاي والخضوع لسوفيوا duk ba su cancanta ba illa lahu sai ga Allah tabaraka wa ta'ala wa huna iftaraqa an-nas ne ko mutane suka bambanta a can dukkanin su halitta Allah naka duk sun hada amma a wajen bauta kuma sai suka rarrabu suka zama jama'u guda biyu fariqan mushrikina fi wasu jama'u masu tara Allah da wani ne suna wutar sa'id wa fariqan muwahhidina fil janna wasu jama'u kuma masu kaɗe ta Allah ne suna cikin aljanna wannan ne suka bambanta wajen bauta amma a wajen halitta dukkanin su halitta Allah kuma kowa ya yarda haka bai sun yarda sammai da kasai da abin da yake cikin su da abin da yake tsakanin su du halitta Allah kamar yadda Allah ce wa ra'in sa'altahum Mar khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah da za ka tambaye su waye ya halitta samai da kasai da sai su ce Allah fal ilahiyatu hiya allati farraqatuhum bauta ita ce taraba, domin wasu sun bauta Allah bauta ta hakika wasu kuma ba su bauta masa kama annar rububiyya hiya allati jama'atuhum to ban yadda rububiyya kuma ita ta hada rububiya cewa dukkanin salita Allah ne kuma dukkanin sa Allah yake tafi da su فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفات الإلهية الدين والشريعة ده الأمر ده أمرني ده هني mabayyanarsa da tsayuwarsa duk sufa ce ta ubangiji wal khalq wal i'dad wat tadbir wal fi'l min sifatir rububiyyah amma halitta da samarwa da tafiyarwa da yin abubuwa da wannan sifa ce kuma ta rububiyya ta ubangiji ta wa ta'ala wal jazaa'u bis thawab sakamako da lada wal iqabu wal iqabu da kuma hukuba wal jannatu wan nar da aljanna da wuta min sifatul mulk wannan sifa ce ta mulki da Allah ta wa ta'ala ko yi cewa min sifatul malik sifa ce ta mai mulki wanda Allah kuma shi ne mai mulki maliki yau mai wanda ya mallaki ranar sa wa huwa maliku yau mai shi ne sarkin ranar sa fa amarahum bil ilahiyya na haka sai mace su da su masa bauta wa anahum ya taimake shi wa faqahum ya dakar da su wa hadahum ya shiryar da su wanda ya nufi wanda ya nufi alkhairi gare su wa adallahu amma kuma ya batar da su bi rububiyyatihi ga rububiyyarsa wa asabahum ya saka musu wa aqabahum ya musu kuma bi mulkihi da mulkinsa wa adlihi da adalcinsa to abin shi ya yi su to don tun da kayansa ne yana da dama ya yi yadda ya so da su wasu da musu wanda ta musamman aljanna da yin aiki na kwarai wanda zai kai shi zuwa aljanna wasu kuma aka sun haka samun tun da kayansa ne bi yanda ya ya yi adalci wa kullu ina min hadhihi la tanqutu an duk waɗannan kuma suna haɗu da juna za su rabuwa da juna وأما رحمة أما رحمة فهو التعلق شنر سواء والصور الذي بين الله بين الله هو السبب الذي بين الله وبين عباده كما رحمة النام يتكي السبب الذي تكي سكان الله دبائنس فالتعليه منهم له بوتا دغريس ne zuwa ga Allah wa rububiyyatu minhu lahu halitta kuma da tafiyawa daga gare shi ne Allah tabaraka wa ta'ala lahu zuwa halitta rahmatu ita kuma rahama sababun wasilun bainahu wa bain ibadihi sababi ne mai sadarwa tsakaninsa da bayansa biha arsala ilayhim rusulahu da sababin rahamarsa ne ya aiko musu da manzanni kamar yadda Allah ke wa sanna ka illa rahmatan lil alamin to haka nan dukkan manzanni rahama ne ga mutanen su domin za su musu bayanin me me daidai me ba daidai ba me daidai su wato su aikata me ba daidai kuma su bari wanzala alaihim kutubahu kuma da rahamarsa ne Allah ya sauka musu da rahama ya sauka musu da littattafansa domin su zama shirya gare su wabiha hadahu da rahama Allah ne ya shiryar da su wabiha astanahum da wa thawabi da rahama Allah ne ya zaunar da su a gidajen ainihin sakamakon su. kamar yadda ya tabbata min sallallahu alaihi wasallam cewa ba shiga aljanna sai da rahama Allah wa biha razaqahum da rahama Allah ne ya azurta su wa afahum ya ba lafiya wa an'ama alaihim ya musu ni'ima فبينهم وبينهم سبب العبودية وذاك abin da yake tsakaninsa kuma da su shine sababi na bauta tunda shi ya musu waɗannan abubuwa ya to ya cancanta kenan su bauta wa bainahu wa bainahum sababur rahma abin da yake tsakaninsa kuma da su sababi na rahma ne alaƙar Allah da bayansa rahmarsa su ta sa yi su komai rahmarsa su ta sa ya halitta su rahmarsa su ta sa shiryar da su rahmarsa su ta sa ya sa su aljanna kai rahmarsa su ta sa yi fi suka yi aiki ba na kwarai wanda zai kai su zuwa aljanna واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته وامور ربوبية الله برحمته amma na ana magana rububiya ana magana halitta Allah da kuma tafiyowar halitta shi yayi halitta kuma yake tafi da ita taqtirani istiwa'i ala arshi kamar gwamuwar daidaiton Allah ne a bisa al'arshinsa bi rahmatihi shi ma da rahmatsa kamar alaƙar wannan fifikan Allah kan al'arshin sa ne da kuma rahmatsa don haka ne mai tashi magana daidaiton sa kan al'arshi sai fara gabatar da sifarsa ta ne ta ar-rahman yace ar-rahman ala al-arshi sawa wanda wannan yayi daidai da kuma ne yayi daidai da fadin Allah madaukakin yace alhamdulillahi rabbil alamin sai ce ar-rahmani ar-rahim yayi magana shine ya halitta duniyoyi kuma yake tafi da su sai ce kuma ar-rahman shine sarki ar-rahman kenan wato tafi da duniyoyin da halitta duniyoyin da yi saboda rahama Allah ne tabaraka wa ta'ala فإن شمول الربوبية وسعتها بعيسى لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها حقيقة تاري ورق كتار ورق روبية تعبنجية على التسد تدير ورق التدير على التسد وصحتها من الورق بحيث لا يخرج شيء من عهات النباء ورق بليك التاري بذلك أقصى شمول الرحمة شيء ملكي نيسا تاري ورحمة وصحتها من الورق فوسع كل شيء برحمته وربوبيته Allah ya yi komai da rahamarsa komai da gani yana tafiya tafiya ne da rahamar Allah wa rububiyyati kuma da rububiyyarsa shine halittarsa da kuma tafiyarsa ma anna fi kaunihi rabbal alamin tare da cewa shi ubangiji duniyoyi a cikin halittarsa ba ya dula ala uluhi abin da yake cewa akan cewa shi ne kenan maɗaukaci ala khalqi ya bisa halittarsa tunda shi ya yi su kenan shi ne sama da su a kawunin kowa kulli shai kuma shi ke nuna cewa a shi ne sama da komai tun da shi ya halitta komai ɗin kama ya ce bayanin insha Allah kama yadda bayanin su zai zuwa nan wannan shi ne alaƙar mai alaƙa ta rahama na wani sama sababi tsakanin Allah da halittarsa da bayansa da kuma waɗancan sufofi da muka faɗa guda uku na الله da Ar-Rab da kuma Ar-Rahman sana al-mahmud في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته محمود في ربوبيته محمود في رحمانيته محمود في ملكه وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود محمود وملك محمود محمود أكثر ما تقول أن السنة باين جوديا الله لأبتد على مضمونها أبي سعبن تقن سا ومقتضاها لأبن تكن تاوى ثم يدل على أنه معبود cewa akwai abin da ke a kan Allah shi abin yabo ne fi ya yake a cikin bautarsa waya cikin waɗannan sunaye guda uku da muka faɗa na Allah da Allah da Arrahman bayan godiya ga Allah to akwai abin da yake nuni a kan cewa shi Allah abin yabo ne abin yabo ne a cikin bauta masa abin yabo ne a cikin halittarsa abin yabo ne a cikin rahmaniyarsa abin yabo ne a cikin mulkinsa kuma cewa shi abin bauta ne abin yabo mai halitta ne mai tafi da halittar abin yabo mai rama ne gaban miya abin yabo sarki ne abin yabo falahu bi zalika a samun kamal da haka duk wani kashe kashen girma da ɗaukaka da cika sun tabbata ga Allah da sababin wani. tabarun fi hadha al-ismi wato shi Allah cikakke ne a cikin wannan surawa shi kadai na mahmud wa kamalu min al-akhar bi mufradihi kuma shi cikakke shi kadai daga daya wa kamalu min al-tarani alima bil akhar kuma shi cikakke ne idan an hada su an ba su su biyu to Allah cikakke ne a cikin su baki misali da alka misalin wannan bayani da aka yi Allah قوله تعالى فقال الله ce. wallahu ghaniyyun hamid haka mace Allah ta ce ghani eh mawadaci ne ga wannan halittarsa eh kamar da Allah ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid ku ne talakawa Allah mawadaci wannan yake wallahu ghaniyyun hamid Allah mawadaci ne a yau wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima Ku da ka shi wadaci ne abin godiya ne a cikin wadatarsa abin yabo ne kuma abin godewa ne a cikin saninsa abin godiya ne a cikin hikimarsa abin godiya ne a ƙudurarsa kamar yadda ya ce wallahu qadir haka abin godiya ne a cikin gafararsa kamar yadda ya ce wallahu ghafurun rahim Da haka fa suka tuka ba wadatar.

وعلمه كمال سنن ستكاري وحكمته كمال حكمة ستكاري واقتران العلم بالحكمة كمال أحد علمي لسني لحكمة أتشين سوكم الله وانا شبا تكاري قول إياه تكاري ثم هذا قوة عارف تكاري وقدرته كمال يقول الله تكاري تكاري ومغفرة مغفرة تكعي كمال امتكاتي واقتران القدرة بالمغفرة كمال هكذا أنا كما كار امتكاتي وكذلك العفو بعد القدرة هكذا نظم يبايعكم كتاني فإن الله كان عفوا قديرا ألا يقسم سيدنا عفواني الحالي كما سيدنا يكون يراموا حتى أظن أكي بسر to amma kuma ga ikon sai zama mai sai zama mai rangwame mai kau da kai wannan alama ce ta cika واقتران العلم haka nan gwamuwar ilimi da sani ai gwamuwar ilimi da haƙuri da juriya to shi ma cika ne domin ba dukkan mai ilimi ne kuma yake da juriya ba ba duk kowa da zai san amma ba daidai ba ya sani kuma ya haƙuri ya daure amma Allah ga sanin ya san duk abin da bayan suke na laifuka amma kuma yana gani ya kau da kai ya yi to wannan alama ce ta alama ce ta ce domin ka ba kullum man qadara afa ba duk wanda yake da iko wani yake yin rangwame in mutum ya san yana da iko kan wani abu in an yi masa ba zai hakuri ba sai ya yi ramuwa to amma Allah shi ne iko da komai kuma ana masa duk laifuka kowar iri ba ana masa amma kuma ya yi hakuri ya kai ta yi rangwar wannan alama ta cikar Allah wala kullu man afa ya'fu an qudra ko ba duk wanda irin gowon bane yake rangwame alhali yana da iko wani in ka ga ya rangwame to ba shi iko yinda zai yi to Allah ga sanin ga iko amma kuma yayi hakuri ya kawo kai ga abin da baya ta suke ba tare da cewa kuma shi yayi yanzu ne yana so ya tafke shi ya tafke shi ko ta ko ga ba ɗaya yake ta tasu cikin sun shiga wani hali to kaga yana da iko ke amma kuma ya yi rangwame ya yi hakuri da irin abin da su ala kullu man alima kuna halima ba duk wanda ya sani wani kuma yake zama mai hakuri ya san da laifin kuma ya yi hakuri ba kowa ba amma Allah ba abin da bayan sa za su yi sani ba ya su yi wa illa ya alama ganye wanda ba zai wa'u da su mutuwa ba ce Allah ya sani shi gaba bayan suna aiki cikin dare da rana irin aikin da yake kare su suna yi amma kuma ya yi haƙuri ya kyale su wannan shi ba alama ne ta cika wala kullu halimin ari ba duk mai haƙuri ba ne kuma yi zama ya san laifin da aka yi su, wata ila haƙurin saboda musan laifin da aka yi su amma Allah ya sani kuma za haƙurin فما قرن فما قرن شيء الى شيء أزيد من علم الى علم بعضاه ولا أول ولا ما في أدب ما في قوع daga juriya zuwa sani فمن عصر إلى قدرة daga rangwame zuwa ومن ملك الى حمد من ملك يجوا godiya ومن عزه الى رحمه ga gagara amma kuma ga jin kai ga tausayi wannan sai Allah ta bawa wa wani wanda yake gagarare za ka samu da an taɓa shi yanzu zai mai da martani amma Allah kuma sai zama shi ne tausayi haka na wani inda da in yana da gagara za ka same shi mai kama kare amma Allah kuma sai zama mai tausayi duk da cewa shi ya gagara kowa ya gagara komai shi sa ya suka kansa da kansa cewa inna rabbaka lahuwa al-azizu ar-rahim hakika wani lalle shine gagararre ba da wanda ya gazar kowa ya gazar komai ba wani abu da yake ya fi ƙarfin su ar-rahim amma kuma ne jin ne shi wannan kaga alama ta cikar Allah tabaraka wa ta'ala kamar yana kana qaulul masih alayhi salam مثلا مين وتمغنا عيسى المسيح عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تشو هل أنت موسى عبد الله كان أنا دعيكو كي موسى عبد وإن تغفر لهم إن كي موسى فإنك أنت العزيز الحكيم حكيم كي gagararre ne kuma ruwa wanda yake da hikima ba wani abu da kake ba hikima a ciki ishi to wannan abu da Allah ya faɗa wanda hikaya ne da annabinsa Isa alaihi salam yace ahsanu min an yaqul ya hude yace wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim in kai musu gafara dama kai ne gafara ne mai jinka a'a wanda a ce antal aziz dama kai isasshe ne ga ƙararre eh, kuma mai hikima amma kuma ga shi kayi gafara idan ga isa ya isa ya komai amma kuma ya gafara wannan ya fi zama cika kan dama a ce shi ne gafara ne mai jirgin ai ina ba gafarta lahum كان مستر كان دور مغفرتك عزة إن كان مصدر غفرة وداما مغنغرة غفرة تاكا إساكي لغتي إسكري كي مصدر غفرة كي مصدر غفرة وهي كمال القدرة ما عزة تكر إيكو وعن هكما كما كاي مسلم ne gafara ne bisa hikima وهي كمال العلم hikima kuma ita ce cikar ilimi kamar gaba an ajizin wa jahali bi jurmin jari la yakunu qadiran hakiman aliman wanda yayi rangwame yafiya na saboda gajiyawa ba zai iya ramawa ba abinda aka yi masa ko saboda jahilci bai san ba an yi masa ba ko mai san burin abinda aka yi masa ba bijirmin jami'in san laifin mai laifin ba a yi kuri kafira wanda ba za a kira shi mai ba wasu da dama jayi ne hakima ba za a kira shi mai hikima ba aliman za kuma ba za a kira shi mai sani amma Allah shi qadiran ne hakimun ne alimun ne amma kuma yake ya zama gafurun rahim mai yawan gafara mai yawan jini بل لا يكون ذلك إلا عجزا wanda ya zama dawa ba shi da ikon rawawa aka yi masa kuma sai bai rawa wannan kaga gajiyawa ce ba an tala saka tafi illa wata amma Allah kai ba ka zafara sai dan kana da ikon tam cikakke wa ilmin tam da sanin cikakke da laifin masu laifi amma kuma sai kai musu zafara wa hikmatin tadau biha al-ashya'u mawadi'aha da kuma hikima wanda kake ajiye abubuwa a gurare mai ya dace ajiye su فما أحسن من ذكر الغفور الرحيم فما أحسن الله أنزل وتكاو جزفته الغفور الرحيم في هذا الموضع ونوم الدل ذكره على التعويض بطلب المغفرة من غير حينها والذيك بيشريا واتوه وأن أمتا سيشريت أبي صاحب جريرين يا بني من غافرة ba ainihin ba a lokacin ta bakar fatar al'ali ta riga ta wuce fa inda wulau kala da ce sha'i wa in tarafin lahu fa innaka anta ghafurur rahim kana hadha min al-istiqa zai da wannan tafsasawa wa ta'awil bi talab al-maghfira wa ta'arid bi talab al-maghfira da kuma wato nema na gafara liman la yasha لمن لا يستطيع لا لا لا, لا يستطيعها ما ينزه عنه منصب المسيح آه، آه، عليه السلام لا سيما والموقف موقف عظمة ودلالة كمسمى وانا مسألة مسألة للجرمة وموقف انتقاء مسألة لمن أوكى الفلسة ممن جعل لله ولدا وان يسن يتاغى لعل واتخذه ilaha zai yi kuma dan nan zama shi ba abin bauta ne min duniya kuma bayan Allah ذاك وذكر العزة والحكمة فيه اليقظ من ذكر da hikima shi قمت العزة لحكمة da وفي ذات سواء دامة الرحمة لذاقا فهم ميلي فيه أغرب wanda ya danganta a zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta ga mai laifi to sai aka ce mai laifin ne kuma Allah yana da iko a kansa kuma ya san ya yi laifi amma kuma aka ce shi mai gafara wannan ya fi zama cika wa hada bi khilafi qawli khalil alaihi salam wannan ya sha bamban da fadin ibrahim alaihi khalil alaihi salam da yake wa junubani wa baniya an na'budu al-asnam رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم أو يا شاء الله من Ibrahim إبراهيم Rahman الرحمن يجي ubangiji ka nisantar da ni da ‘ya'yana daga bautar gumaka ita ya hakika su gumaka sun batar da yawa da yawa daga mutane wanda ya gini to na wanda ya saba mu to Allah kai mai yawan gafara ne mai yawan jin kai to kamar wancan ba da ya nuna cewa Allah gagararre ne كما ولجن هكما أسوء الله أولم يقل فإنك عزيز حكيم ولم يقل بيتي فإنك عزيز حكيم خير وأنك تقدر قوة ولا كما به هكما سيجعى آه فإنك غفور رحيم ليس أيانا يعني لأن المقام مقام استقاف وتعريض بالدعاء ومن مسئل مسئل لمن تبصصار da kuma bujirere ne da addu'a da gujarar da addu'a ai in tarfillahu wa ta'amu Allah an kai musu gafara ta ji ɗansu. na bi an waffaqtahu bi an tuwaffiqahum lil ruju' min ash-shirk ila at-tauhid shine karatar da su su koma daga shirka zuwa tauhidi ومن da kuma yin daga sabon Allah zuwa إذا biyayya gare shi kaga sai matsayin ya dace da ce a koron baki saɓanin wata za ka ce azizin hake kama ji hadisi kamar da zuwa cikin hadisi Allahumma wa fi ya kawai bayan da hun laye a wani annabi ne faɗi wanda ya lokacin da ya ji fa'i suka yi masa wuta suka turo wawaye su suka jijjefe shi suka jimar ciwo mala'ikan duwatsu ne ne ce kai ke so a rusu in kana son a haɗo zuwa in ɗaya nan ɗaya nan ya yi ya ba kare ya matsa gari ya mutsutsi ke shi to a shirye da shi amma nan sasana ya ce Allah ma ni kawo ta na mai na'a da a wannan ruwa ya kuma ce Allah ma ka ne kawo ni ta yi na wani na'a da Allah ka zahara da mutane na sun yi mun haka ne domin ba sani قلت وفي هذا أظهر الدلالة أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصافه yace a cikin wannan akwai shi ne mafi bayyana shiryawa a kan cewa sunayen rab ta'ala ubangiji ta'ala an tsaro ta ne daga sifofinsa wa ma'ahu qama bihi shi ne kuma ta tsaya tare da shi وأن كل اسم يناسب ما ذكره مع ما ذكر معه هو دون سنة لا تعمتها يا داتش دعونا تعمتها كاردشي وأطولين به بسنة لا تقوى في السلاف بسوى يا داتش يا زونا زرم من فعله لنا العيد إنسا وأمره دعما نس الله موفق للصواء الله شنو ذا توا لكتري وأنا ya zero inda maganganu ne don bayani akan ne cewa Allah abin yabo abin yabo kasancewarsa abin yabo a sama abin yabo a ƙasa abin yabo a cikin bautarsa abin yabo a cikin halittarsa da shauransu kowace sifa guda ɗaya shi abin yabo ne in an haɗa su kuma ya daɗa zama abin yabo don haka ne kamar al-ghaniyul hamid suka haɗu guri ɗaya alimun hakim suka haɗu ɗaya ghafurur rahim suka haɗu guri ɗaya dan ne duk saboda Allah ya dinga bone a cikin dukkanin sa da kuma dukkanin ayyukansa sannan ya mana magana a kan cewa dacewa bayan maganar wato magana a kan waɗanda suka yi laifi magana a nabi isa wanda suka ɗau a nabi isa cewa Allah ne amma kuma sai zai da magana azizun hakim a nan inda yake in ta azim fa inna ibada wa in ta ka anta azizun hakim in kai musu azaba dama bayan ka ne in kai musu gafara za ka kai dama ba abin da ya gagare ka ba dan sun fi karfin ka bane da eh? kuma kai ne hikima ne zama akwai dacewa kwarai cewa Allah shi yana da iko yana da ƙarfi yana da sani akan duk abin da bayan su suke yi amma kuma yake kau da kai tare da cewa in yana son da zai ɗaukan sa akan sa yanzu da zai yi ɗauka amma kuma yake kau da kai yake yafiya to wannan alamu ne na cikar kam da kuma kamala ta Allah ta wa ta'ala abu na gaba yace maratibul Hidaya da matakai na shirya maratibul Hidaya al-khassa wa amma 10 maratib matakai na shirya wanda suke ke mantudu wanda suke gamammu matakai ne guda goma almartabatul ula mataki na farko martabatu taklimin lahi azza wa jalla li abdihi wato mataki na zantawa Allah ga bawansa ya kazata a fili bila ce ba tare da tsari kenan yana daga shirya Allah Yi magana da ɗaya daga cikin bayansa wanda ya zaɓa ya magana da shi gaba da gaba a da ko a fili ya azatar kuma a faɗake ba a bacci ba yace wannan da maratiba shine mafi ɗaukakar darajar hidaya كما كلم موسى بن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه كما يدى الله يمكنا دا موسى بن عمران سيرا الله نعمل موسى استبتع دا النبو كما شيء النبي أين موسى عليه السلام وقال الله تعالى الله أبقي غلاق مدونا وكلم الله موسى تكليما الله يمزل تدعى موسى تكليما زلتوه to kaga wannan magana ce Allah ya yi shi ainihin ba wani wasiƙa a tsakani فذكر في أول الآية ila إلى نوح nabiyina min بعد Allah a farkon ayar ya ambaci ne wahayi aike da yi zuwa annabi Nuhu da sauran annaba a bayansa sun ba fasa Musa min bainihim bil akhbari bi annahu kallama a ƙarshe kuma Allah ya ke annabi Musa a tsakaninsu da cewa ainihin ya yi magana da shi ba za a jula ala an da taklima lari a lahu a hasu min wahayi wanda yana nuna a ce zantawar wanda Allah ya yi a nan Musa shi ne mafi keɓanta daga zarar wahayi ce wahayi kawai Allah ya masa a ya turo mala'ika ya zo ya gaya masa wani abu Allah ya yi magana da shi kai tsaye Ko wannan kaga a ce shi ne mafi ɗaukakar daraja allazi zikira fi awwalin aya wanda aka mata farkon aya cewa Allah ya yi wahayi zuwa Nuhu da Ibrahim da sauransu sun ba ka bil masdar haqiqi sannan ya karfafe shi da masdari wanda yake na haqiqa allazi huwa masdaru kallama wa at-taklif sai wa kallama Allah Musa taklima to taklima nan me yake nunawa yana nuna karfafa. rifa'an raf'an lima yatawahhamuhu al-mu'attilah wal-jahmiyah wal-mu'tazilah wa ghayruhum min annahu ilham aw isharah aw ta'rif lil ma'na an-nafsi dal dauke duwan wahani wanda masu kore tsokon Allah da jahmiya da mu'tazila da wadansu su suke riya cewa wai ai kinsawa da Allah ne magana ne shi kai ko kuma isharar ya masa ko sanarwa ce ta ma'ana a cikin zuciyarsa da wani abu amma ba zance ba to Allah sai ce takliman zantawa dan ya karfafa cewa lalle magana ne ta'akkadahu bil masdar al mufid tahqiqan nisba sai karfafin shi da mazari mai fa'idantawa haƙiƙanin dangantawa wa ra'u tawahum al majaz da dauka kiriyawar majazi qala al farra فالراء العرب تسمي ما يوصل ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق الوصل لا ربا سنة أمتن دعب الله أجل سادة وإذوا متن بسوى كلام تقوى تحيا ولكن لا تحقيقه بالمصدر وما بات تثبت تشيد مصدر نسا فإذا حققته بالمصدر إذا تثبت الشيء مصدر نسا تمام تشيد تكليما فلم يكن إلا حقيقة الكلام كتباتها مثل سيدي تبت الدم وقال او تسيدي تعجز وانا قال لها شيء وكلم الله موسى تكليما يا ولد مصدر كنا اشي زنتيني نسو سي ما وي وحدي با كمسا وابني با مشارة بني كالإرادة كما يقال فلان أراد إرادة يعني فأبو إرادة نجي يريدون حقيقة الإرادة سنعلم حقيقة الإرادة wa yuqalu arada al-jidar wa la yuqalu iradatu za ce ya nufi garu garu ya yi nufi amma ba za a ce haƙiƙanin nufi ba domin garu ba shi da haƙiƙanin nufi lallo majazun gairu haƙiƙa, domin nufin garu kamar da Allah ce yuridu an yanqadda ko yana nufin garun yana so ya fadi to kaga nan ba za a ce ba, saboda me saboda nufin garu ba na haƙiƙa. ba معنى ليك زلتنا حقيقة عليه قال لا الله موسى تكليما وقال تعالى هكذا الله ونكيك يسو ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وهذا التكليم غير التكليم الأول Allah ce lokacin da Musa ya zo a lokacin da muka alkawarta da gurin da muka alkawarta ubangiji sai magana da shi sai ce ubangiji nuna min unganka ba ubangiji wana ba da dama in kalle ka Allah ce lan tarani ba za ka gani ba a nan duniya ko ko walakin yanzur ila jabal fa istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai ka duba zuwa dutsen nan in ya tsaya inda yake yi gurguje ba to wannan za ka iya gari na amma mun san musa Kala ma ta jalla rabu wulin jabali ja'alahu dakka wa fara musa sai da Allah ya bayyana kan dutsen sai isan ya dutsen ya zama da jijjigagge ya liƙe baki daya musa kuma ya faɗa su wani don ya nuna masa cewa lallai ganin nasa a nan duniya ba zai yi yace ita fi yace wa hada taklim ghayr taklim al Wannan zan tabo da Allah ya yi rusa na nabiyin nan ba irin na farko bane Allah zai arsalahu bihi ila fir'aun wanda ya aike shi zuwa fir'aun wa fi hada taklim sani sa'ala A na annabi ne ya tambaye ainihin cewa yana neman ya ga Allah la fil awwal ba na farko ba wa fi uqiyal alwa a wannan gari na biyu ne aka ba shi alluna كان وعدة من الله دعوة القولية لك والتكليم أول زنت ونفرك لم يكن أم وعدة وانشبا القول بل ومن أنا فقال الله ولما جاء موسى لميقاته فكذا موسى lokaci da wurin da muka yi masa alƙawari amma a can babu wani alƙawari abin ya zo masa ba zato wa fi qala Allah ta'ala a cikin sa Allah madaukaki ya ce da Musa ya Musa inni istafaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami wa khudh ma atituka wa kun min ash-shakirin ya Musa duka na zabi ka kan mutane da manzanci na da zance na ai bi kalimi ka bi ijma'isa da zance na da ki baki ba ta sun haɗa kan cewa eh Allah ya yi magana da shi وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه الله يبارك الله باري على تابوس سوى يا كراو موسى كما يا مناجات موسى فالنداء من بعد نداء جنسته والمجاء من قرب أما قال وأنا يم أسيري أكسر كنا غاشي غاشي ففي هذه الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية قال وذلك بتقديره بكلام الله أتشكر حديث الإسراء الرواية دمني آه، بجنب موسى السنة الشدة كل سنة سنوك دع النبي يلوك عند يتخذ الإعراج أبي ساسا أنا من أصول ويا الرواية السنة الشدة لكو السنة سنوك ليه بيتي موسى وذلك بتقديره بكلام الله هذا موسى الله يكون تاشد من الله هذا عمل صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء بالعراق يتفكر شو للي ألا يملك موسى ده وجنا وكان التكريم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء ده شو وانا زنتور ليتفكر ده موسى إذن yadda ya tabbata ne da shawarar annabawa cewa a aiko musu da manzo ya zo musu da mai wani littafi ko ake to lam yakun li hada taqsis bihi lam yakun li hada taqsis bihi zai zama wannan ba wani ke mutane a kan a zama da shi shawarar mutanen sun zama da ɗaya ke اتدارك في هذا لم يكن لهذا تخصيص به في هذا الحديث احاديث معه زي ما الله وتبع على كده لكن انت مصاب سورة الناس ولا كان يسمى كريم الرحمن هو ده متتتر وعلم الشمسة كريم الرحمن وده ألا يبلاش وقال تعالى أشكونا وعلى مرضياتي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وعيا ومن وراء حجاب أو يرسل رسولا ويوحي بإذنه ما يشاء في كراسة أن أنباء ألا يبلاش سيدي وحي هو يزور ستماني حجاب ألا ما يسلم ko ya ɗauko masu ne ya yi masa ake da izinin sa gwagwarai ne da su ba fara abin da takari mai wa takari biyar sa da wasu ta Allah ya bambata tsakanin magana na wahayi na magana da kuma magana ta ɗauko masu wa takari mai nuna wahayi da da kuma magana bayan kai shi kuwa na ɗan Musa zance ne na hakika wanda Allah ya ce wakannan Allah wa Musa Allah ya zama gara da ce sosai ba wai na rike ne ko kowa na ba ba kowa ko wani tsari a tsakanin su wannan shi ne mataki na farko na martaba shirya wanda Allah ya taba wanda da cikin bayansa wanda annabi Musa ya samu kimanta da wannan Allah subhanahu wa da ya ba mu nasara sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam